Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau da tunin sha tara ga watan Ramadan. Hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara. Daidai da hudu ga watan Jun. Shekara ta dubu biyu da sha takwas. wannan shine kasan na ɗari da bakwai daga cikin jeren jiyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'id shi'a al-isna a shari'a su'alun wa jawabun kwallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi kan tambaya na talatin da shida shine kaifa ubida wa urifa mawahidallah a cikin addinin shi'a wayaya ne ake sanin Allah ya kuma ake bautan Allah sannan ta ya suke kaɗe ta Allah wa sabilu ilaihi kuma ta wata hanya ake bi a iske Allah madaukakin sarki a mahangan addinin shi'a fi itika da shiyokhi shi'a a cikin aƙidan manyan malaman shi'a kunga bala yana kawo yana cewa shehunnin shi'a so da shi jahili ba a lissafin shi ba ba a lissafin shi so da masu abin su ne 'yan shi'a ga yadda suka ɗauki addininsu to kai don gawo kace ni ba haka na fahimta ba wake maganarsa gano wannan ana ta maguzawan kirki wake magananka su waɗancan eh sun ciwo maka albasa dole kawai haka addininku yake ranar kiyama haka za a saka ku ina fa'ana sadatana wa kubara'ana kawai kai mai bin manya ne kun gano wannan da ke kowa ma ana illa min guzayyata in gawar gawaitu in manyan ka suka bata ka bata kamar na ga muku ina jin wani yana tasiri jiya yake bani dariya wai su a cikin addininsu na sufaye ba cin zarafin Allah na ce Allah baka ji rabbana rabbana ba ne baka ji lam wa lam ba, ba baka ji afuwan afuwan ba ne akwai mai cin zarafin Allah ma irin yan tijjaniya da yan shi'an nan ku daina cewa wasu wai yan hakika ba wasu yan hakika tijjaniya dukkan ta haka take ina muku rantsuwa da Allah shi wannan jiya sai ban taba jin tafsirin kowa ba saboda kada ma su san zaman akalan abin da nake kaga dan jin da nayi jiya kaga ya shigo cikin tafsirin shine illa wallahi bai tashi tafsirin ba sai bai tabbatar da bawa na iya zama Allah kuma a rediyon nagarta aka sa ya ce a ah, in zai zama hannun shi zai zama kafin shi ce karshe ma in an gane zai zama shiɗin shiɗin ne ita ma ba za a gane ba sai da ya tabbatar da kowa na zama Allah amma kuma yake zagin a halin suna a cike yake faɗin wai duk wanda ya bar tijjaniya wai ya bar ta'awuzi ne ya bar basmala ne ya bar fatiha ne ya bar salatin annabi ne ya bar istighfari ne duk da ya gama lissafi ne cewa ba mai hankali zai mai tambaya ta waɗannan musulunci ne ba dariƙa ba ne kun gane wannan abin da ya bari ya yi watsi da tijjani ne ya yi watsi da inyasi ne ya yi watsi da salatul fati ne ya yi watsi da a jahir ma'a duk waɗannan ɓata ne su ne ɗariƙa amma waɗannan abubuwan da ka lissafa ya musulunci ne annabi ne ya zo da shi ku gano wannan to don me baku taruwa wani ɗaya kuna zikirin juma ai annabi bai zo da shi ba wani katon banza ne kawai ce ku taru ku yi ba inda annabi ya zo da shi in kuma annabi ya ce kai zikiri ya ce kai kai ɗaya ne zikirul jama'i shine wannan da muke yi shine annabi saboda ba ka da inda za kawo annabi ya tara mutane suna wannan ibace ibacen babu shi kuma akwai kawo to aika kallon kalli maulidin da aka yi a kaduna da abuja ai an tare da yawa na ce a ah, to an ko yaki annabi yake fitowa yawan taron kafirai ya fi yawa ai ba a taɓa yin musulunci inda musulmi suka fi kafirai yawa ba tun da ake duniya su ne ke da yawa don kun yawa ba wani abu ba ne kan gano wannan da ke ku amma fa duk taron duk taron banza ne taron yuyuyu ne duka waɗannan da suka taru a kaduna da abuja fa yas ne allansa fa a haka suke faɗi ganon haka suke faɗi duka duwan wagan da suke gamu ƙarya fi suke gamu shi ne na kawo muku wannan ne misalin ɗan shiyara gan shi kawai jahili ɗan zanga-zanga in kai magana sai ce maka su ga suke to malaman ka sun ce haka ne haka su waɗannan yan tijjaniyan ana fara magana zai ce mu malaman mutum ce ƙarya kake ba ka abin da yake a wajensu kai ba jahili ba ne shi za irin waɗannan jahili na cikin gari ko zai tsara suna bata muku lokaci mawala wala haka addinin su yake haka ƙidan su yake kuma babu canji ma'ala ya ce biya in matihim ta hanyar imamansu ne yake bautan Allah ta hanyar imamansu ne yake sanin Allah ta hanyar imamansu ne ake kaɗe ta Allah kuma ba ka da yadda za ka yi zuwa ga Allah sai hanyar ta hanyar imamansu iftarau ala abi ja'afar annahu qala sun ƙirƙiro ƙarya ga abu ja'afar cewa wa shahu kuma Allah ya tsare shi da wannan ƙaryan Gina cewa bina ubidallah da mu ne ake bautan Allah na in baka kudurce su a zuciyanka ba ko ka bauta ma Allah biyu ba wabina bina urifallah ta hanyar mu ake sanin Allah wabina wahidallaha tabaraka wa ta'ala kuma da mu ne ake kaɗe ta Allah madaukakin sarki wannan ɗarkaniyan yana cikin littafin usulul kafi jizyin farko shafi na 104 da hudu a kitabut tauhid a hadisin farko babun nawadar haka cikin biharul anwar mujallar na 23 shafi na ɗari biyu hadisi na takwas babu annan nasa la don a ƙarƙashin babin da ke cewa mutane ba za su shiri ba illa bihim sai ta hanyar imamai wa humul wasa'il bainal khalqi wa bainal la kuma wai su imamai su ne waɗanda suke tsani tsakanin Allah da bayan shi wa annahu la yadkhulul jannata illa man arafahum kuma ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya san su babi ne fa mai zaman kan shi suke girki a wannan an tura ma annabi gefe tuni an tura ƙur'ani an watsi da sunna an haɗa ka da wani shiriri ta wanda gaba ɗaya ma yadda da bins da komai saɓani ne an gano wanda da kyau ku ya sa wallahi shi'a ɓata ne yadda ka zan yahudanci ɓata ne ba bambanci waftaro har ila yau haka suka kirkiro cewa wa hannu sabilu ilallah wai mu imamai mu ne hanyar da ake bi a sadu da Allah kai tsaye wannan ƙarin yana cikin littafin irshadul qulub ila sawab al min aman amila bihi min alimil iqab kaji littafi shiryar da zukata zuwa ga abin da yake daidai mai tseratar da duk wanda ya aiki daga cikin abin da ke cikin wannan littafi daga azaban nan mai raɗaɗi ya kawo wannan magana kagan kai imani da wancan azaba mai raɗaɗin ma za ka shiga a jiz'i na biyu shafi na ɗari hudu casa'in babu fi ba'ad qadaya amirul mu'minina a babin da ya girke don ya fitar da wasu hukunce-hukunce na sayyidina ali a hadis fi fada'il ahlul bait ya kawo hadisai dangane da falalan ahlul baiti lil hasan bin abul hasan addailami min shiyukhin fil karni samin shi wannan malamin su ne wanda ya shahara ya rayu a karni na takwas waftarau ba su tsaya nan ba sai suka ƙara ɗubgo ta karyan suna cewa bina urifalla wa bina ubidallah na hannun adilla'a alallah cewa da mu ake sanin Allah da mu ne ake bautan Allah kuma mu ne masu nuna inda za a ga Allah walau lana ma ubi ba don mu bada ba za a bauta ma Allah ba to tambaya kafin a haife su an bauta ma Allah ko ba bauta mashi ba mutane zo suna faɗin maganganun da in kai masu tambaya za a gano wautansu da wuri yana cin an tauhid jiz shafi na ɗari da 147 makalar ta tara babu tafsirin ƙaunin lahi ta'ala Kulli shi in halikun illa wajaha na ibina babu al-qummi waftarau har ila yau ba su tsaya da ƙaryensu ba sai da su ƙirƙiri cewa na hannu walatu amrillah mu ne masu jibintan al'amarin Allah wa khaznatu ilmihi mu ne kuma taskan ilmin Allah wa ghaibatu wahayihi kuma su ne waɗanda mubudin gaibin wahayin shi ke hannunsu wa ahlu dinillah kuma su ne tawagan ilimin Allah wa alaina nazala kitabullah kuma gare mu littafin Allah ya sauka Wabina bina ubidallah ta hanyar mu ake bautan Allah Wa laulana ma urifallah ba dan mu ba wanda zai san Allah wa nahnu warasatu nabiyillah kuma mu ne waɗanda muka gaji annabin Allah wa itratihi kuma mu ne jikokin shi a ji magana kuma shi wannan magana ba fata cikin qur'ani ba wani ƙato ne kawai zauna ya fada wannan magana yana cikin basairu darajatil kubra juz'in farko shafi na 138 a hadisi na uku babin fila mati annahum hujjatullah wa la wa wulati la wa wajhullah alladi yi min wa janbillah wa ainullah wa khaznatu ilmihi jalla jalaluhu wa amma nawalihi duk wani kyauta da zaga Allah ya ko sai da ya biyo ta hannunsu tun sun rike ba za ka samu shi ne abinda yan ɗarikan tijjaniya sai kira da gauzi kai komai da gani a duniyan nan gauzi ke kuma gauzi ya kasa hana mu kuɗi yanzu kuma kullum yakan kafiri muke yi mun gano wannan idan kai sun ce gausi ko to suna nufin fa Allah ne mun gano wannan da kyau ko jiwakan sa mana ba ai komai ba yanzu ne za a yi ba ai komai ba yanzu ne za a yi mun ce gausi shine Allah kai mahajubi mi za kai Mustapha Lokoko ake ma wannan fa anan dogon dutsa na jar ya gargado yanzu ya shigo binnin kebi ya ce shi Allah ne wai abin da ma kafircin da suka yi a baya ai ba a komi ba yanzu ne za a yi mun ce gausi shine Allah kai mahajubi mi za kai san wasu ya mahajubai wai mu sun yi ɗin mai za a yi a za ku ji abin da ai ma kuna ji ai at-ta'liq qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ce man yahdillahu fa huwal muhtadi wanda Allah ya shirye shi ne shirye ko bai bi imamai ba wanda ya batar وند ta ji da lahu, waliyan Murshida ba ka taɓa samun wani waliyyi ko wani majibinci da shirye da shi kaga cewa ta hanyar imamai ake wadanci abubuwan Kur'ani ya karyata su wa ta'ala har ila yau Allah madaukin sarki ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai baka iya shirye da wanda so, walakin Allah yahdi man yasha sai Allah shi ke da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin shi ya san su waye shiryayyu kaga a ce a imma ne wannan ƙarya ne waɗannan ayoyin qur'ani guda biyu sun karyata su ya mu kawo qur'ani marbu da waɗannan shiririta kuma ku yada ma yan shi'a waɗannan mai yiwa Allah ya taimake su gane yiwa in Allah bai nufe su gane ba za su taba gamnin su kare su muta iska dan Allah dama biya alƙawarin zai cika aljanna da mutane wuta ne Allah ya alƙawarin zai cika ta da su a wanda ya je shiga wannan kuma shi ja kan shi Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum